في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ga wasu ainihin jeran giya ta fusul ta wato babuka ta wasu maganganu waɗanda aka tsara su fasli fasli waɗanda waɗannan fusul ɗin da za su biyo baya za su tattauna ne akan shirya tsarin annabi sallallahu alaihi wa sallama da tafarkinsa dangane da ibadoji faslun fasli na ɗaya a ƙarƙashin wannan jeren giya ta fusul waɗanda suke tattaunawa game da ibadojin annabi sallallahu alaihi wasallama shine mala yace fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fil wudu'i game da shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil wudu'i a cikin alola yaya manzon Allah ya karantar da alola ya yake yin alola menene ainihin shiryarsa game da alola a taƙaicen takaitawa malam ibnu qayyim al-jawziya yace kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa yatawaddau li kulli salatin fi ghalibi ahyanihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin alula a mafi a dukkanin salloli a mafi yawan lokuta ma'ana duk sanda yazo sallah yana yin alula wa rubama sallas salawati bi wudu'in wahid wani lokaci yakan yi sallah fiye da daya da alula guda daya wa kana yatawadda'u bil muddi taratan wani lokaci yakan yi alola da mudu guda kaman ka ce ainihin gwangwani guda ko buta guda ta ruwa wa bi ko kuma da biyu bisa ukun wannan buta a ce butar bata cika ba amma biyu bisa ukunta ya cika wa bi da minhu taratan wani lokaci da abin da ya dan dara akan biyu bisa uku wa zalika nahwu arba'u nahu arba'i awaqin bid-dimashqi ila uqiyataini wa thalathin yace kaga wannan zai zama kwatankwacin kamar ce ainihin wato ruwa wanda yake ya kai awon uqiya hudu da awon dimashq ko kuma ka ce zuwa je kaman uqiya biyu ko uku mana yana kwatanci ne na yawan ruwan shine kuma muka kwatanci da abin muka sani yanzu buta ko gongoni na alola wani lokaci a cike wani lokaci kuma biyu bisa uku ko ɗan kaɗan ya ɗara akan kan bisa uku yakan yi alola a kowace sallah wannan shine mafi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya al'adanta da shi shine maimaita alola ko da alolar mutum bata karye ba ba daidai bane a ce mutum kullum in yi Allah guda ɗaya ba zai ƙara yi ba sai gobe ko da kuwa bata ta karyewa a'a don ita kanta alolar ibada ce sha'ira ce daga cikin sha'airul islam ƙarin falala ce a duk sanda mutum ya maimaita ta zaka manzo Allah ya fi al'adantuwa da maimaita ta fiye da yin salloli fiye da guda ɗaya ba tare da an maimaita ta ba ina fata mun gane wannan wa kana min aisarin nasi sabban lima'il wudu'i ya kasance ya fi kowa sauƙi wajen zuba ruwan alola baya dilala ruwan alola akan gabobinsa baya tsaya kuma ya dinga dirjewa kamar yana wanka wanka na ainihin kokarin sai ya dirje fatas a sama sama yake zuba ruwan ba da yawa ba sannan kuma sama sama yake dirzawa ba da yawa ba wa kana yuhadhdhiru ummatahu min al-israf fi ya kasance yana ainihin wato tsoratar da al'ummarsa game da yin almubazzaranci a cikin al'amarin ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda musulmi ya dinga yin barnar ruwa a wurin alula ba ko da kuwa kana ganin ai akwai ruwan mawadaci kamar mutum ya zo ne yana Allah a jikin famfo sai ya buɗe shi kawai yana ɗiban wanda zai ɗiba sauran kuma yana dilala haka yana bin kwata ko sink ko makamanci haka wannan ba daidai ba ne idan ya zama dole sai kai alula da famfo sai ka dinga ɗiba kana kulle famfon ka dinga ɗiba kana kulle famfon ba ka sake shi haka ya ta tafiya ba babu kyau ina fata mun gane wannan mutane da suka san misali man motar su siya suke yi da man baburan su dan me yasa idan sun yi fakin ba su barin su a kunne nan da za su kashe kada su karar da mai amma ruwan famfo da sauransu musamman idan mutum ya zo ganshi irin da sakwata suke cewa ya ganshi gabanza to kawai sai ya sake shi ta dalala da shi albazaranci baya cikin ainihin manhaji na shari'ar musulunci innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin lalle masu albazaranci suna daga cikin ƴan uwa ne na shaidan ba addini bane ba shi da kyau ba shi daga cikin manhaji na mutanen kwarai wa akhbara annahu yakunu fi ummatihi man yata'adda fi tuhuri kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin cewa za a samu wasu daga cikin al'ummarsa waɗanda za su wuce makaɗi da ruwa game da harka alula wa qala yace inna lil wudu'i shaytanan yuqalu lahu al ce allula tana da wani shedan ana ce da shi walahanu fattaku waswasal ma'i ku guje ma ainihin waswasi da kuke samu daga ruwa wannan hadisi jama'a bai inganta ba kar matsaya bata lokaci akan shi amma wancan da ya ambata na baya tun daga inda ya ce wa ruba ma sallar salawati bi wudu'in wahidin wannan imam muslim ya fitar da shi da imam abu dawuda da tirmidhi da nasa'i dukkaninsu daga hadisin bureda dan ainihin alhasibu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu kuma da yace wa akhbara annahu kana yakunu fi ummatihi man yata'adda fi tuhuri za a samu a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama wanda za su dinga wuce iyaka game da tsarki wannan al-imamu ahmad ya fitar da shi da abu dawuda ta hannun sahabi abdullahi dan mughaffal manzo Allah yace innahu sayakunu fi ummati fi ah, fi hadhihi al-ummati qaumun yata'addawna fi tuhuri wad-du'a za a samu wasu mutane a cikin wannan al'umma suna wuce makaɗi da rawa a wajen tsarki da yin alola da wajen addu'a wa sanaduhu qawiyun malam ainihin arnaut suka ce isnadin wannan yana da ƙarfi abu dawuda kuma ya ruwaito a cikin ainihin wato lamba ta 135 a cikin kitabu tahara babul wudu'i salasan salasan wan nasa'i da imamun nasa'i da kuma ainihin ibnu maja dukansu sun ruwaito da al-imamu ainihin ahmad a cikin musnad daga hadisin Aisha amin daga hadisin Amr dan Shu'aib an Shu'aib an jaddihi Amr bin Shu'aib an abi an jaddihi cewa wani ba kauye ya zo gun Annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi manzo Allah game da alola sai Annabi ya ce mishi ka dinga yin alola uku uku yana mishi ga yadda zai yi ba ya ce kar ka sake ka wuce haka wanda da ya wuce haka yayi ta'addanci yayi banna wannan isnadin shi kyakkyawa ne zaka isnadin wannan hadisi ma'ana shi ta tabbata shine hani akan barna game da ruwa hani akan mutane su dinga zubar da ruwa haka barkate a wurin alula ko a buta ne ko a ainihin wato famfo ne ko makamancin haka amma wancan da yace innal innal wudu'i shaytanan yuqal lahu walahan akwai wani aljani wai shedani da alula wanda ake ce mashi walahanu cewa ku yi taka dan da shi shi zai dinga sa maka wasi a cikin alulaka to wannan al-imamu ya fitar da shi amma bai inganta ba har ila yau al ahmad shi ma ya fitar da shi a cikin isnadin shi akwai mutum mai suna kharijat ibn mus'ab ibn hadirin ya faɗa game da shi a cikin littafin taqribu ya yace matrukun abun watsi ne wa kana yudallisu yudallisu anil kazzabina ya kasance yana kirkirar ƙarya amin yana yin magudi daga masu kirkirar ƙarya Allah ya tsare mu wa marra ala sa'adin wa huwa yatawaddau wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya wuce ya ga Sa'adu dan Abi Waqqas yana alula sai ya ce da shi fa qala la la tusrif fil ma'i kar ka dinga barnar ruwa fa qala sai ya ce wa hal fil ma'i min israfin yanzu ya manzo Allah ko ta barna a cikin ruwa qala sai manzo Allah ya ce na'am ce kwarai akwai almubazzaranci a cikin ruwa wa in kunta ala naharin jarin koda kana gabar kogi ne wanda yake gudana ma'ana koda ga ruwa nan bila adadin a gabanka ba daidai bane kai barnarsa a wajen alula wani hadisi shi ma al imamu Ibn Majah da Ahmad a cikin Musnad ya fitar da shi amma hadisi ne da shi ma malamai suka ce bai tabbata ba kamar da al imamu al-Busiri ya faɗa a cikin littafin Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid yake cewa isnaduhu da'ifun لضعف حي بن عبد الله wa وابن لهيئة wannan mutane guda biyu su suka sa hadisin ya zama yana da rauni ba za a karbe shi ba ina fata mun gane wasaha anhu aidan wasaha anhu annahu tawadda marratan marratan ya inganta cewa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo alula yana wanke gabobban alulan su ɗaya ɗaya wanke hannu su ɗaya fuska su ɗaya ya wanke kafa su ɗaya da makamantansu wa marrataini marrataini wani lokaci kuma yakan yi biyu-biyu ga kowace gaba wa salasan salasa. wani lokaci kuma yakan yi uku uku wa fi ba'dil a'ba'i marrataini wa ba'daha salasa. ko yayi wasu gaɓoɓin ya wanke wasu gabobi so biyu wasu kuma so uku a cikin alola guda sai ya wanke hannun dama zuwa ainihin wannan gaba da ake ce ma gaba hannu ko gwiwa hannu in ya wanke ta so uku in ya zo kuma ɗayan hannun ba zo da ya wanke so uku ba ko ya wanke hannaye so biyu biyu kafa so uku uku ko fuska so uku hannu so biyu ma'ana a samu zarceceniya a cikin alula guda wajen adadin a wankewa daga gaba zuwa gaba duka wannan ya tabbata wa kana yatamadmadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kurkurar ruwa wa yastanshiku ya ainihin wato ya kurkura ya ainihin sanya sauran a cikin hancinsa taratan bi gharafa wani lokaci yakan yaka da kwasfar ruwa ɗaya da ɗibar ruwa ɗaya don ya ɗiba sai kurkura ya sa ainihin sauran a cikin hancinsa wa taratan bi gharafatain wani lokaci da ɗiba biyu ya zama na baki daban na hanci daban wa taratan bi wani lokaci ya zama da guda uku ma'ana ya wanke sun so uku wa kana yasilu bainal madmada wal istinshaq kuma dai yayin ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sadar da tsakanin wato kurkuran baki da kuma sanya ruwa a hanci yakan yi su ne gaba ɗaya a matsayin abu ɗaya zaran ya saka ruwan a baki sai kuma ya sanya hannun a daidai sa ya ainihin zuƙi ruwan da hanci ya zama ya kurkure hancin kenan shi ma fa ya akhudhu nisfal gharafa li sai ainihin ɗauki rabin wannan ruwa ya sanya a bakinsa wa nisfaha li anfihi ɗayan rabin kuma ya sanya shi ga hancinsa wala yumkinu fil gharfati illa hadha bashi shi yuwa in dai ɗiba ɗaya ne aka yi ma ruwa to dole sai ya yi wannan in dai ran da ya ɗiba guda ɗaya wajen kurkurar baki da shaƙa ruwa to in dai su ɗaya ɗibi ruwa haka yake yi diman da'ima ya sa rabi a baki ya sa rabi a cikin hanci A ina ne ake samun rabawa tsakankaninsu shine mala yake cewa wa ammal gharfatani was salas diba bibiyu ko ko uku uku fa yumkinu fihi ma al faslu wal waslu anan ya halasta a diba su biyu a saka rabi a baki rabi a hanci na farko a sake diba a saka rabi a baki rabi a hanci kaga diba biyu amma tare da rarraba tsakankanin baki da hanci wajen shakarwa da kurkurawa wannan shine ma'al fasli sannan kuma wal waslu za iya kuma a hada su amma wannan shine al waslu kai ko sannan za iya yin al faslu faslun shine aka fara ambata nan shine ya zama ruwan baki daban sai a ɗebo wani kuma a sa a hanci amma idan ya zama ragowar ruwan baki shine aka saka a hanci wannan shine waslu duka ya tabbata illa anna hadiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana al wasla bainahuma duk da yake tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haɗe tsakankanin guda biyu kama fi sahihaini kamar yadda ya zo a cikin littafin Bukhari da Muslim min hadisi Abdullahi ibn Zaid ta riwayan sahabi Abdullahi dan Zaid anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tamadmada wastanshaqa min kaffin wahida yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi alola a cikin alolan ta madmada ya kurkure baki wastan shakka ya shaƙa ruwa a hanci ya ainihin fyaci min kaffin wahida daga wato hannu guda ɗaya tafin hannu ɗaya fa'ala zalika salasa ya ce so uku annabi ya haka yana ɗiba ruwa a bakin shi ya juya sauran a hanci ya face sake ɗiba ruwa a bakin shi ya juya sauran a hanci ya face ya haka har so uku wa fi lafzin a wani lafazi yake cewa tamadmadna tamadmad wastanfir bi salasi garafatin a dinga yin manzo Allah ya bada umarnin cewa a dinga yin kurkurar baki da shaka ruwa ta hanyar yi da kwasar ruwa so uku wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi da Muslim a cikin kitabu Bahara da al-Imam ainihin Abu Dawuda sai dai a cikin isnadin Abu Dawuda malam yace a cikin isnadin okay bukhari da muslim ne kawai ko na bukhari da muslim ne kawai babu abu dawuda insha Allah jazakumullahu khairan wa hadha fa hadha asahhu ma ruwiya fil madmadati wal istinshaq wannan shine mafi girman abin da aka ruwaito wajen inganci kenan game da al'amarin kurkurar baki da shakarwa ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة rarraba tsakanin kurkurar baki da shaƙa ruwa to bai zo a cikin hadisi ingantacce daban ba lakin fi hadisi talfata ibn musrif an abihi an jaddihi a aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama yafsilu bainal madmadati wal istinshaq wannan yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi yana raba tsakanin kurkurar baki da shaƙa ruwa lakin la ruwa illa an talha an abihi an jaddihi amma wannan ba shi da wani isnadi sai ta tsalha din nan daga babansa daga kakansa wala yurafu li jaddihi suhba kakan nashi ba a san ba a da labari mai inganci game da cewa ko yayi aikin ya ainihin wato kasance sahabi ko ba sahabi bane wannan mutumi asalin sunan shi talha ainihin wato a ibnu musarrif ko daga babansa daga kakansa abu dawud ya fitar da wannan hadisi a cikin isnadin sa akwai wani mutum mai suna laif ibn abi sulaim laisu da ifiye da ittifaqin malamai wa musrifu walidu talha majhul shi kuma wannan da aka ce musrif ne baban talhatu ba a san ko shi waye malamai ba san ko shi waye ba wanzur ta kaba ibn amr al-yamani wa walid walid musrif fi tahdhib tahdhib kaga tarihin a ah, kabu dan amru mutumin ƙasar ainihin alyami wanda yake shine mahaifin watin wannan ɗin din zaka ji ƙarin bayani kamar yadda zuwa cikin tahzibu tahzib a takeice jama'a abinda gaba take cewa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen kurkure baki to baya rabawa yana yin su ne a hada baki da hanci kamar ka ce gaba ɗaya ne da ya ɗebo ruwa da hannun shi na dama ya zuba a cikin bakinsa sa ragowan kuma sai ya tura a cikin hancinsa sai kuma ya sa hannun hagu bayan ya kurkure ya zuba da na bakin sai ya sa hannun hagu kuma sai ya tace na cikin hancin annabi yana yin haka mafi karanci so daya mafi yawa kuma so uku baya wuce uku kamar yadda muka ji wasaha annahu wasaha anhu hmm wa kana walakin lam yuru lam yurwa illa an talha an abihi an jaddihi wala yu'rafu li jaddihi suhba sai ce wa kana yastanshiqu bi yadihi al-yumna ya kasance yana kurkura bakin ne da hannun dama wa yastansiru bil yusra ya kuma ainihin wato yi ya biya bukatan shi wanke ainihin dattin al'aura shi kuma da hannun hagu wa kana yamsahu ra'asahu kullahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yin yakan yi shafar kanshi gaba daya wa talatan yuqbiru wa yudbiru wani lokaci yakan yi gaba kuma yayi baya abin da yake cewa shine jama'a kai da ake shafa a wajen alula to ba daidai bane mutum yayi haka kaɗan shafa wani wuri haka kaɗan musamman kanka yana buɗe ba ka ɗaure shi da rawani ne ko wani abu nan ba a za Allah yakan shafa ne ga baki kan sai ce yuqbilu wa yudbiru kaga zai sai kaman yana cewa ne yana yiwa gaba yayo baya to ba haka bane zama abin da yake nufi yuqbilu yana tafiya wa Biru kuma yayo kwana ma'ana tun da hadisi sun zo karar suna nuna cewa yabda bi maqdami ra'asi yana farawa da goshi gaban kai to ko duk da an ce yuqdimu ba za ka ce ya taho gaba ba wa Biru sannan kuma ya ya kuma baya ba yuqbilu sai ya ainihin wato kama aikin daga inda yake kaga tafiya ne wa Biru kuma sai ya dawo baya domin tafiya da dawowa ko ne zai zama tafiya ko ne zai zama dawowa wanda ya shiga da wanda ya fita mutum ya shiga ya fita ko ya fita ya shiga duk ɗaya ne duka dai biyun sun auku ko Allah ya tsare mu to shine sai yake cewa ah, wa alaihi yu'malu hadisi mal man qala masaha bi ra'sihi nan ne wa alaihi yuhmalu man qala masaha bi ra'sihi marratayn ta ibnu qayyim ya dauko sabon magana idan ka lissafa jama'a haka da aka yi ɗaya kenan in ji gun ƙayin haka da aka yi aka dawo biyu ce da aka ruwaya ta zo cewa manzan Allah su ɗalai ya shafi kanshi sau biyu to haka za a ɗauki ta in ka ɗauki mota yanzu ka je sabon gari ka yi kwana sau nawa ka je sabon gari sau ɗaya amma sabon nawa ka yi biyu <laughs> abin da yake cewa kenan kamar da ake sa yi ko a ce daga safa in ka je marwa ɗaya in ka dawo biyu wannan wayo ne mathematics ko ma'ana logic ne ba wai wani dabara na kini ba logic ne haka abin yake a ainihin wato kimiyyance yace a karkashin haka za a ɗauki riwayar masu cewa manzon Allah ya shafi kanshi so biyu dan zahirin kace ya tafi ya dawo ɗaya ya tsara tafiya ya dawo kace biyu in an ba za a ga hudu ne <laughs> wannan magana shi ce fata na jama'a za ku ji karin wata kuma sabuwa sahihu. yace a cikin gaskiya ma dai abin da yake ingantacce annahu lam yukarrir mashar asi sam manzo Allah bai taba maimaita shafar shi ba idan ya shafa su ɗaya kawai shikenan ya tafi ya dawo yana raddin hadisan da suke cewa ne an yi biyu ko an yi uku yace bal kana idza karrara ghaslal a'dai afrada mashar ra'si ya kasance duk sanda ya gama wanke tsin shi gabobin shi yayi musu bibiyu ko uku uku don ya zo shafar kai sai ya mishi shafa guda irin yadda ake alola a malikiya duk haka akwai mana alola a cikin littafai su askari da muktasar da da da da risala da makamanta su dirtawan malikiya cewa suke shafar kai tafiya ne kawai da dawowa wannan shine mazhabin malikiya shine mazhabin ahnaf shine mazhabin al-imamu ahmad ibn hanbal a ɗaya daga cikin rawayinsa imamu shafi'i mazhabin shafi'iyya su ne kawai suke da fatawar cewa ana shafan kai fiye da su ɗaya ai biyu ko uku kamar yadda ainihin wato al-Imamul Baji ya hakaito daga shi kan Shafi'i a cikin sharhin da Baji ya mumu wadda ina fata mun gane wannan jama'a to bari mu zuwa ƙarshe sai mu tsaya mai magana ainihin wato dalla dalla yace hakaza jaa anhu sarihan yace haka wannan zance zo karara daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa so ɗaya ya shafi kai ولم يصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافه البتة yace da dai wani abu sabanin haka sam bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama kaga babban malami ne yana da yancin ya kwaso irin wannan magana mai fadi haka mujtahidi ne yace babu kaza domin gwargwado yana da ainihin wato malaka ta ilimi da ƙwarin bincike da itsala'i akan daukacin riwayoyi yanzu yana magana akan cewa babu wani abu ingantacce da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama daga ainihin wato dangane da shafa so uku zamu zo mu ji wannan magana shin da'awa ce sabita ko ko ba sabita bace zamu ji daga bakin malamai ne yan uwan shi bal ma ada hadha yace duk abin da ya wannan caka imma sahihun ghairu sarih ko dai akwai abin da ya inganta amma bai fito karara ya ambaci shafa na kai so uku ba a qaulus sahabi kaman fadin sahabi ka ji ya ce tawadda'a salasan salasan annabi ya alula uku uku wa ka qaulihi kaman kuma yace masaha bi ra'sihi ya yi shafa kai so biyu wanda mun ji fasarar da ya ba wannan wa ma sarihun ghairu sahih ko kuma ya zo gashi karar an faɗa amma kuma bai inganta ba ka hadisu ibnul bailamani kama hadisin dan bailamani an abihi an ibnu an umara an nabi sallallahu alaihi wasallam an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a faghsala kaffaihi thalathat wanda yayi alula ya shafi ainihin wato ya wanke hannayen shi so uku sun maƙala. a can ciki yace wa masaha bi ra'sihi thalathat yayi shafa a jikin kansa so uku wa hadha la yuhtajibi kaga wannan wannan da yazo a haka ya zo da magana a zahiri amma sai ibn qayyim ya ce wannan ba a hujja da shi wa ibn baylamani wa abuhu mudha'afani da ibn baylamani da babansa ana raunata su wa in kana al abu ahsana hala duk da yake baban ya fi dan galmi galmi kun ji wannan jama'a hadisin da yake ishara al ad darqutni ne ya fitar da shi da kuma ainihin wato al imam a ah, a tirmidhi in ba na manta ba ko na da alimamu zaila'i a cikin nasbur raya na sai dai babu shakka wannan isnadin kamar yadda ya ambace shi za a tar cewa yana da matsala amma za mu ji maganganun malamai game da yadda aka hada hadisan da yadda aka fitar da su wa ka hadisi usman alladhi rawahu abu dawuda annahu qala kama hadisin usman wanda abu dawuda ya ruwaito cewa an ce masaha ra'asahu salasa ya shafi kansa sau uku qala abu dawud abu dawud yace ahadithu usman as-sihahu kulluha tadullu ala anna masahar ra'asi marra duka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda usman ya bada labarin alwalan manzo Allah sallallahu alaihi dukkan suna nuna cewa shafan kai su ɗaya ne gal walam yasiha anhu fi hadithin wahidin annahu اقتصر ala masi badi رأسه albatta yace sam bai inganta cewa gashi ya takaitu akan shafan wani bangare na kai ba walakin kana idza masaha tahu ka kamila alal imama yakan shafi ainihin bakin goshi ne sai ya karasa kan kai to wannan wata sabon magana ce bari mu koma kan waccan da yi in kuka lura jama'a ya kawo hadisai ya kawo magana shi tukunna sannan kuma ya kokarin bubbuge duk hadisan da ba sa goyon bayan magana shi akwai hadisin da ya kawo Imam Dara kutsiri da kuma riwayar da ainihin zai da iya tattauna a kanta a cikin nasibin raya wanda ya tabbata cewa a cikin isnadin ta akwai matsala bukhari ma ya ranta wannan isnadi kamar da tirmidhi ya hakaito daga gare shi amma na al-imamu abu dawuda wannan kam akwai maganganu a kansa jama'a yana ishara ne akan hadisin ainihin shaqiq ibnu salama da kuma ainihin hadisin salamatu dan abdurrahman da hadisin ainihin wato abin nan khalid ibn alqama wanda ya ruwaito daga ainihin abdu khairin daga aliyu Allah ya kara mashi yadda waɗannan isnadoji duka suna cikin suna abi dauda waɗannan maganganu za mu ji su daga bakin malamai yan uwan shi jama'a wannan abu magana ce ta ta malamai na mu kawai karantawa ne da isar da sako bari mu ji daga ainihin wato wani babban malin shine ainihin al-muhaddisul allama Nasiruddin al-Albani Allah ya gafarta mishi kun san malam Albani yana da wani aiki da ya littafin ainihin wato sunan abi dauda wannan wannan aiki na daga cikin ayyukansa waɗanda bai gama ba har ya rasu Allah ya gafarta mishi shekara ashirin da biyar zuwa talatin al'imamul albani yake aikin takhrijin hadisan littafin abu dawuda ya raba su zuwa gida biyu akwai sahihu sunan abi dawuda akwai kuma babban takharijin na Abu Dauda yadda kaga as-silsila ta da'ifa da sahiha haka haka ba irin takharijin da za ka gani bane wanda suka sa kutubu sita ko kuma asnanul arba'a ko sahihun da'ifun sahihun da'ifun ba irin shi bane wannan tattaunawa ce akan isnadoji da bayani akan shawari da bayani akan ilm da kuma tattauna ainihin tarjihat na malamai waɗannan ayyuka bai gama su ba bayan ya gama su ɗaliban shi ne suka har haɗa suka ainihin buga littafin ba shi ne bai da cikin tafan da shi ya fitar da su rubutun hannun shi ne kaga irin shi na wanda aka samu takaddun rubutun hannun aka ainihin yi ta hakikin su aka fitar da shi littafin gashi nan da yawa gashi nan wajen kuma cewa wannan malami babu shakka malami ne mai bincike da yake sabunta binciken shi a kullum shine akwai hadisan da daga baya ya dinga canza ya mai da su na sahiha ya shi cikin da'ifa na da'ifa mai cikin sahiha saboda bincike shi gaba yake al ilmu la yakbalu al jumud ilimi baya an san daskin dari danci irin da ake a ƙasar nan a ce a na wuri guda abin da aka faɗa shi kenan har ma ya zo wannan ba shi yiwa cikin ilimi jama'a kullun ƙara bincike ake ƙara karantowa ake to su jahilai sai su ce an ce to yau an ce kaza gobe kuma an ce ba kaza ba wasu su ce an ruɗa su dole a ruɗa ku tunda ba ku san da abubuwan suke ba me yasa kake zuwa kasuwa ka ji farashin abu yau gobe ya tashi ko ya sako baka ce a ruɗa ka ba saboda wannan istimrariya ta ilimi haka take sarmada ba ta tsayawa to a takeice bari mu ji takhrijin da mala albani yayin wannan hadisi na shaqiq dan salama anan da tona mana magana game da inganci ko rashin ingancin wannan matsala gashi a cikin wannan mujallad ne na daya daga shafi na 185 a lamba hadisi na 98 mala albani yace an shaqiq ibnu salama qala dama haka yakan yi sai cire isnadin ya kawo matnin daga baya sai kawo isnadin ya tattauna kan shi gashi yace ra'aitu Usman ibn Affan ghasala zira'aihi salasan salasan naga Usman dan Affan ya wanke hannayensa so uku uku wa masaha ra'asahu salasan yayi shafakkai sau uku thumma qala sannan sayyidina Usman yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa'ala hadha munzo Allah naga yayi wannan qultu ni malam albani nasiruddin sai na ce isnaduhu hasanun sahihun isnadi ne kyakkyawa kai mai inganci ne ba wa bukhari bukhari ya ce hasanun ne wasahu tirmidhi ah, wasahu tirmidhi tirmidhi ya ce sahihi ne wa ibn khuzaima shi da ibn khuzaima wa ibn hibbana wal hakim wad diya'u fil muqtara duk wannan malamai sun inganta isnadin isnaduhu ga isnadin wannan riwaya al-imam abu dawud ya ce haddathana harun ibn abdullah qala haddathana yahya ibn adam qala haddathana isra'ilu an amir ibn shaqiq an jamra an shaqiq ibn salama daga shaqiq dan salama kaji isnadin wa hadha isnadun hasan mala albani yace wannan isnadi ne kyakkyawa rijaluhu kulluhum thiqatun rijalu muslim duka mazajen amintattu ne masu hadisai a cikin sayo muslim ghayra amir ibn shaqiq ibn jamra banda amir dan shaqiq dan jamra wa huwa mukhtalafun fihi an yi sabani game da al'amarin shi kama qala al-hafiz fi talkhis kamar da ibnu hajar ya faɗa a cikin littafin shi mai suna at-talkhis al a cikin littafi a cikin mujallad na ɗaya shafi na ɗari da ɗari hudu da goma na littafin at-talkhis al na ainihin ibnu hajirin gashi yana kwance yana kallon ka wa hadhihi aqwalu al-a'immati fihi sai ce ga zantukan malamai game da wannan mutum mai suna ainihin wato Amiru dan Shaqiqu dan Jamra Ibn Ma'in yace qala Ibn Ma'in da'iful hadith wa qala Abu Hatim laysa biqawiyyin wa laysa min abi wa'ilin bisabili wannan malamai duka suka rawata shi wa qala nasai nasai yace laysa bihi ba'as babu lafi a kansa wa zakara ibn hibana fi thiqat ibn hibana ya kawo shi a kitabin shi as-thiqat qult ni malam nasiruddin albani sai nace wa wasaqahu man sahaha hadithahu wadancan da kaji an ce sun inganta hadisin sa tirmidhi ainihin wato ibn hibana hakim ibnu khuzaima addiya'u fil muqtara waɗannan duka sun inganta hadisan shi to kuma lazima haka shine sun wasaka shi waya ati zikirhum ci zan ambace su anan gaba fa aqallu ahwali hadisi an yakuna hasana malai yace mafi karancin al'amarin hadisan irin wannan mutumi a ce hadisi ne hasan idza lam yadhhar fihi illatun qadhiha in babu wata illa wadda take mai cutar da mutuncin hadisin da ta bayyana ولم يروي في هذا الحديث شيئا مستنكرا ما أهمنا حديث باب هذا a yi shafa sau uku a alhalin shafa sau uku a bai kore sau ɗaya yana nuna kawai nau'iya ne kuma yana nuna insu jami tsakanin sauran gaɓoɓin da ake wanke su sau uku a shafa shi ma sau uku fakana hujjatan da haka anan ya zama hujja abin karɓa والحديث أخرجه الدار قطني والبيهقي والطحاوي walhakim والضياء في an أن bihi به أتم منه yace duk waɗannan malamai sun fitar da shi da wanda yake ainihin lafazi yafi wannan cika wazahiru malam yace abin da yake bayyana gare ni annal musannifa ikhtasarahu malam abu dawuda ya takaita hadisin na ne fa in innahu inda daraqutni fi ba'd riwayati min tariqi Haruna ibn Abdullahi shaykh al musannif fihi bi lafzi ya zo a cikin wata riwaya ta ainihin wato al-imamu dara kutani da ainihin lafazi wanda yake yafi wannan tsayi da cewa ra'aitu usman ibn affana tawadda'a famadmada wastanshaqa thalasan wa ghasala wajhahu thalasan wa khallala lihiyatahu thalasan wa ghasala dhira'ihi salasan salasan wa masaha wa masaha rasahu thalasan wa ghasala rijlaihi salasan salasan thumma qala ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fa'ala hadha yace na ga sallama yana aikata haka menene hakan ji Usman shine yayi alula aka ce yayi ya kurkura baki da shaka ruwa sau uku ya wanke fuska sau uku ya ainihin sa ruwa a cikin gemun shi har sau uku yana tsatsefe shi sannan ya wanke hannayen shi sau uku uku saboda su hannaye biyu ne in kun can kurkura baki da shakawa saboda a haɗa ake sai aka faɗi lafazin salasan sau ɗaya kawai amma wajen zira'ai hannaye saboda za a wanke wannan so uku wannan so uku sai ce salasan salasa uku nan uku can kaga kuma ya ambata wajen rijilai shi ma yake salasan salasan ko masa ra'sahu salasan shafan kai so uku wanke kafa so uku sannan sai Usman yace naga annabi yana yin haka sallallahu alaihi wasallama wa masaha bi ra'sihi salasan wa uzunaihi zahiruhuma wa batinihima ya wanke ainihin ya shafa a kan shi sau uku kuma ya sa hannayen shi ɗaya a cikin kunne ɗaya a baya ya goge su ma kunnayen sau uku uku wa huwa riwayatul hakimi wa riwayatul lidara qutni wannan ita ce riwayar hakim kuma ɗaya daga cikin riwayoyin al-imamu dara qutni wa inda tahawi hadha al-qadr minhu faqat da imamu tahawi ya rawaito iyakan nan kadai wa sayati lahu shahidun bi raqam wahid 14 ba'da al-mi'a za a zo da shahid din wannan hadisi a lamba ta 114 wal hadisi rawahu ibn khuzaima aidan kama fi talkhis wa rawa minhu at-tirmidhi wa ad-darimi wa ibn hibban aw ibn majah takhlilan lihiyati faqat wadannan su kuma sarwaito wato tsefe gemu kadai wa zakarahu wa kadhalika rawahu ibn hibban fi sahihihi thumma qala at-tirmidhi sai tirmidhi yake cewa hadha hadisun hasanun sahihun ce wannan hadisi kyakkyawa ne mai inganci wa qala fil ilal al-kabir turmidi ya ƙara faɗa a cikin tafin al'ilal al-kabir ya ce ƙala Muhammadu ya anil bukhariya malam muhammadu yana nufin bukhari ya ce a sahu shay'in fit takhliri indi hadisa usmana mafi ingancin al'amari a wajena dangane da tsefe gemu a cikin alwala shine hadisin usmana wannan kenan kultu. sai ni tirmidhi nace innahum yatakallamuna fi hadha ce a ah, algatu malam to ai malamai suna maganganu akan wannan hadisin da kake magana cewa yafi inganci a wajenka fa qala sai bukhari yace fa huwa hasan ni a gurina na hasanun ne naqalahu al-hafiz fi at-tahdhib thumma qala hajar ya kawo wannan magana a cikin tahdhibu tahdhib sai yace wasahu ibn khuzaina ibn khuzaima wal hakim ah, wal ibn hibban wal hakim wa ghayruhum wa nassul hakim magana hakim ita ce yace hadha isnadun sahihun kad ihtajja bi jami'i riwatihi wannan isnadi ne ingantacce bukhari da muslim sun yi hujja da dukkan masu riwayarsa ghairu amir ibn shaqiq in banda amir dan shaqiq wala a'lamu fihi ta'anan bi wajhin min al ni ban san yadda za a soki amir dan shaqiq ba da fuska ɗaya daga cikin fuskoki wata aqabahu adh-dhahabi bi qawli zahabi kuma sai ya ce a cikin talkhis al kenan sai ya ce da afahu ibn ma'in to dai an samu ibnu ma'inin ya raunata wannan mutum mai suna amir dan shaqiq qult ni ko sai nace ni albani kenan lakin wasaqahu man sabaqa dhikruhu duk da ibnu ma'inin ya ce mai rauni ne akwai mutanen da aka ambata a baya su kuma sun ce mutumin kirki ne wa man da'afahu waɗanda ko suka ce mutumin banza ne lam yubayyin sababahu ba su ambaci dalili ba amma kun ji hakiki ko shine aljarhu muqaddamu ala at-ta'dil ne inda tafsir da mufassara idan wani ya ce mutumin kirki ne mai riwaya wani kuma ya ce mutumin banza ne to sai ya faɗi abin da yake nufi da mutumin banza ya ce mutumin banza da sai ce ya kasance yana kera hadisai ko mutumin ba za a shirwa shi ba saboda ya kasance mu mugaffali ne sai ya faɗi dalilin da za a fitar da shi daga gidan adalci zuwa gidan rauni to duk ba su faɗa ba cewa kawai suke da ifi la yuta ba alai kaza kaza ire-iren waɗannan maganganu shine sai ya ce to kaga waɗanda suka ce mutumin kirki ne su suka yi da gaskiya kenan saboda wanda suka ce mutumin banza ne ba su kawo hujja ba wa bil bukhari hujja fi tawsiqihi wa tahsin hadisi bukhari ya isa hujja ya daga cikin malamai wanda suke wato masu adalci a cikin maganganun su na tsaka tsaki babu tasahulanci babu ainihin zafi wajen raunatawa ko inganta malamai zaka duk sanda yana da magana da take akan wani mai riwaya ga wasu kuma suna da maganganu daban-daban suna ainihin wasu na wannan bangare na tawfik wasu na bangare na ainihin jarhi to bukhari kadai ya isa karina da za a karkata zuwa ga ra'ayin da yake goyon baya a cikin ra'ayin guda biyu jama'a wannan tahqiqi ne daqiq jiddan a cikin ilimin hadisi baka samun shi a ko'ina sai a gun malamai irin su wannan mal albani wanda suke sun ainihin wato yi gogayya da ilimin shekara wajen 60 da wani abu jama'a fiye da shekara 60 malam bukhari yayi malam albani yana yana yana hidima ma ainihin isnadoji da takhrijin su ai ba karama aiki bane wannan duk wani da ka samu wata sana'a kowace iri ce shekara 60 jama'a sai ya zama yana da wato wata kwarewa ta musamman akan wanda ya shigo ta kwanan nan ko barawo ne aka ce shekara 60 yana sata babu irin sata da ba ba babu irin dabarar da ba zai koya ma karanan barayi ba babu irin tijarar da bai gani ba na a kama shi a da kai a kulle shi da suwaye balantana a ce malami wanda yake aikin Allah amma sai ka ji kawai wani dan bana bakwai kawai ya ce wai bai yadda ba tanaqulatul albani alwadiha Allah ya tsare mu ja'at ahadith kathira fi takhlil al-lihya شاهدة lahu kama sayati kaza kaza kaza ga sunan dai sai yake cewa ya ci gaba da yin bayanai dai ga sunan jama'a bayanai dogaye wanda dai a karshe ya tabbatar da cewa hadisin tabbatacce ne bayani akan mene akan yin shafa akan kai wajen alula fiye da su daya da aka ya tabbata jama'a wata rana kai shafan kai sau biyu wata rana sau ɗaya wata rana sau uku duka sunna ne saboda wannan iddiyayin da ake cewa hadisin bai inganta ba babu hujja a cikin shi jama'a ina fata mun fahimci wannan dama magana ita ce dai shi ma wannan da muka da ya jawo magana shi malam malam ibnul qayyim dama dai abin da ya ishara kenan akai to kaji kuma tabbacin hadisin wancan na farko da ya kawo na dara kutani ba shine hujja ba ba shine aslu ba amma na al'imamu abu dawuda da ya kawo kawai ya buge shi cewa bai tabbata ba to wannan kaga sai ya hujja da wata magana ta abu dawuda wadda ba ta nuna raunatawa don abu dawuda cewa yake kawai a hadisi usman kullu kulluha dillu ala anna masar ra'asi marra wala bi sa'a anhu fi hadisin wahidin annahu tasara ala masu kaza kaza kaga bai fito karar shi kanshi abu dawuda yana wannan hadisin bai tabbata ba kamar yana cikin hadisan da ya shiru akan su kenan da yake cewa salih ko to kenan sai aka tafi neman bayanai akan shi aka tabbatar da malamai sun yi bincike mai tsanani ga sanan su al-Imam al-Albani Allah ya gafarta musu sai tabbatar da hadisin ya inganta da haka a takaice jama'a hadisin da ke bayani akan shafa akan kai shafan kai fiye da so daya har zuwa so uku a cikin alola na Abu Dawuda wannan hadisi ne hasan al-Imam al-Bukhari yayi magana akan shi akwai wata hanya daban ta ainihin salamatu dan abdurrahman ita kuma al-imamu ibn al-jawzi da nawawi duka sun inganta ta sai kuma hanya ta uku ita ce ta khalidu dan alqama wadda ainihin wato muka faɗa tun farko cewa ita tana da matsala kamar yadda ainihin shi albani ya rawata ta a cikin da'ifa to kaga dai amma ma da hadisi aslan wanda yake ingantacce waɗannan shawahid za su iya mu zama shawahid ne dama waɗanda su ba dole su zama ingantattu a zatin kansu ba sai su zama kenan hasanul li ghairihi ko rab makamancin haka su kara wancan din tabbas insha Allah dalibai sai su koma su sake duban wannan ainihin karatuttuka da suke cikin nan dan samun karin fawaid insha Allah Allah ya gafarta musu gaba baki daya a takeice iddi'ain da al-imamu ibn al-qayyim yayi cewa wai watin babu wani hadisi ko kwaɗe sahihi da ya zo game da tabbatar da shafa akai fiye da su ɗaya hadha iddi'aun la yathmudu la yasmudu amama an-naqd al-ilmi ad-daqiq baya iya jajircewa wannan irin magana in aka zo ana magana ta ilimi dalla dalla wannan kuma ba magana ba ce magana malamai ce yan uwansa shi sa akwai littafi da malam albani yayi amma Allah subhanahu wataala bai kaddarta fa nan zai fito fi haidil wujud ba shine at tariqatu jihad ala zadil ma'ad wannan babu shakka da ya fito zai zama manual mai muhimmanci game da karanta littafin zadil ma'at amma garin kaura da Imam al-Albani yayi daga Dimashq zuwa Amman aka nemi littafin aka rasa kazan aka zo ana parking daga wani gari zuwa wani gari ko daga wani office ko wani gida zuwa wani akwai tendency na wasu ainihin abubuwa su bata ko wasu takaddu ko wasu ainihin classified records da makamantansu wasu ma sacewa ake kamar shi wannan din mal albani daga baya yayi ainihin korafi akan cewa yana tunanin wasu yan bani na iya ne suka sace littafin domin daga baya an ga mutanen da ake zargi da sata suna faɗan maganganu ana jin ƙanshin abin da ke cikin littafin a cikin maganganunsu wallahu ta'ala a'lam ina fata mun gane wannan da sai mu koma inda yake cewa na'am eh shafa uku shine kamar yadda ka san shafa in ka tafi ka dawo ɗaya kenan da in ka tafi ka dawo kai kunne kai ɗaya za ka yi ka sake ɗebo ruwa ka sake tafiya ka sake dawowa ka shafa kunne biyu kenan ka gara ma ka bar shi haka in gara ma ka ƙara na uku shine abun ba wai yadda yace tafiya daya dawowa biyu da ka kashe haka sai ka kuma koma kenan ko shine uku wannan ba ya faɗe shi ne dan ya kare magana shi ta farko din can ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa kuma bai tabbata ba har kullun akan cewa ah, wai yana shafan bakin goshi eh, ya haƙura yaktasara ala iktasara ala masi ba'd ya shafi wani bangaren kai ya kyare idan ga mutane suna yin alula ko mutum yana sauri sai dan cire hular shaka sai dan yi da ruwa a tsakiya haka dan goga ruwa haka tsakiya ko haka wannan bai tabbata ba sai an shafa duka idan mata ne ko mutumin da ke da gashi da yawa sai ya tafi har zuwa iya inda hannun shi zai kawo ga gashin ta yi yana da yana da pontel dogon gashi wani har gadan baya kamar mata ko mutanen da suke wato masu halitta da gashi kamar mutanen latin americans da makamantansu to ba za a ce sai ya tafi har ƙarshen gashin ba a iya inda hannunsa zai iya kaiwa sannan ya bankaɗo ƙasa ya dawo da shi haka ya tabbata a sunna ko da ko mace ce za ta ce fakin ɗin gashinta zai lalace ba komai ibada ta fi wannan fakin ɗin muhimmanci in so daga baya sai ki kuma ki ƙara fakin ɗin shi bayan kin sallah sai ki ga mai gidan cewa ya hakuri kin bata shi ne wajen alula eh ina fatan mun gane wannan walakin kana idza masaha binasiyatihi kammala alal imama ya kasance idan ya shafa akan goshinsa sai ya karasa ne akan watin rawanin ga wanda yake yayin rawani ragowar gashin shi ya fito kaga su saboda suna da gashi da yawa ko da sun yi rawani musamman rawanin da ke asali akan gashin ake yin sa babu hula a ciki babu tagiya a ciki to ko da mutum ya rawanin akwai yiwuwar a ga ragowan gashin a gefe gefe ko to sai ya fara shafan jikin gashin sai ya hau kan rawanin ya shafa wannan hadisi ya tabbata ya cikin sahih muslim jama'a wa amma hadisu anas alladhi rawahu abu dauda ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yatawaddau alaihi imama kitriya fa adkhala yadahu fi min tahti al-imama wa masaha muqaddama ra'sihi wa lam yanqud al-imama yace amma kaga hadisin Abu Dawuda wanda aka rawaito daga Anas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin yi wato alula yana tare da wata wani rawani dan kasar Kitriya eh, wanda aka shi da kasar Kitar eh, sai sai sai wai fa adkhala yadahu min tahti al-imama ya sanya hannun shi kasan kasan wato rawanin fa masaha maqdamar asi ya shafi bakin kansa ma'ana ya soka hannun shi cikin rawanin haka sai ya dan shafi bakin goshin sa haka walam yanqudul imama ba tare da ya warware rawanin ba dama dai hadisin ma bai inganta ba jama'a mala albani din nan dai yayi magana akan isnadin a cikin wannan littafi na da'ifu abu dauda ya raunata shi saboda raunin mutumin da ke cikin isnadin mai suna ainihin wato abu ma'qalin wanda yake majhuli ne ba a san shi ba to amma sai kamar ka ce wannan raunatawa al'imamu ibn qayyim bai iya halarto ta ba a lokacin sai gina hukuncin hadisin fasar da zai masa kamar ka ce hadisin ya inganta a wajen shi sai ce fa hadha maqsudun an anasin bihi annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun imamatu abinda anas yake nufi kawai annabi bai warware gashin rawaninsa ba hatta ya ba masa sha'ari kulle dan kawai ya shafa gashin gaba ɗaya ba walam yanfi takmila alal imama amma bai kore sawa a saman rawanin ba Anas bai ce ai annabi bai shafa sauran rawanin ba cewa ya kawai annabi ya shafa cikin rawanin farkon gashi kamar ya haɗa tsakanin rabin gashi kenan sauran kuma rawani kun ga fassara ce yake wata take akwai takallufi a cikinta saboda kokarin ya inganta hadisin Allah ya gafarta mishi al-mughiratu ibnu Shuba wa ghayruhu Ya ce to an samu mughira dan shu'ba wanda ya rawaito wancan hadisin a cikin sai muslim shi ya tabbatar da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shafa a jikin goshi da kuma ainihin ragowar rawani da haka tunda Anas bai kore ba an samu ya tabbatar fal muslimu muqaddamu ala Allah duk wannan ala fardiyat sihhatul hadis ne fa sukutu Anas anhu la yadullu ala nafihi shiru da Anas yayi bai nufin ya kore shi ولم يتوضا صلى الله عليه وسلم الا تمضمض واستنشق manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin alula ba sai ya zama cewa yayi tamadmada ya kurburuwa ya kurkura wastan shakka ya saka a hanci ya faci walam yuhfaz anhu annahu kalla bihi marratan wahida ba a taɓa ruwaitowa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato yi watsi ya yi sakaci da kurkure baki da shakarwa a hanci ba ko da su ɗaya ba a taɓa ba walam wa kazalika kana wudu'uhu murattaban mutawaliyan yace haka nan kuma alula annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance kullun tana tafiya ne a tartibi na ainihin jeran giya sequence din da aka sani daga wanke hannaye sai kurkure baki da shakarwa a hanci wanke fuska sai wanke uh, uh, tsintsiya hannu da gaba hannu sai kuma shafan kai sai wanke kafa bai taba canza wannan ba in ji ibul kai walam yukhilla bihi marratan wahidatan albatta da dai bai taba saba wa wannan yanayin ba har abada bai taba saba mishi ba to wannan ma wata sabuwa ce jama'a shi za kama da na faɗa kwanaki cewa littafin na ibul kai in zaka biye mai in zaka kanta shi sai ka duba littafi ya kusa dubu jama'a so zai dinga ɗebo maganganu masu faɗi masu bukatar nazari da bincike yana sakan musu wasu dunkulallin zantuttuka to nan ma bari mu sake komawa gun babban malami malam Muhammad Nasir Nasiruddin Albani mu je cin wannan abin tabbas ne ko ko ba tabbas bane wannan karin daga littafin Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqh sunna shi ma wani littafi wanda yake daya tamkar da dubu a babinsa da ana jin fiqh wanda yake gamid kawai aka ce faslun fi kaza kawai sai a ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza wa yaqdul bai kullu ma yadullu ala rida wa in bi mutadatin in ji malam khalil ko ana kulla ciniki ne kawai da duk abin da na yarjejeniya ko da da ba na in baka shikenan kawai annikahu kaza kaza kaza kaza kaza kaza to sai zama shi in yazo ya ce babun kaza ana kulla ciniki saboda kaza sai ya ce saboda annabi ya ce kaza saboda Allah ya ce kaza sai wannan fiqhun ya zama ya da armashi littafin ko ina ana son shi amma littafin zai zama ya da kurakurai sosai musamman na hadisi mala albani nasiruddin da kanshi ya kanta littafin a majalisin sa sai yana bi yana ya ce mama ta ya fara koyawa karatun sai yana bi yana yin ta'alikat akan hadisan yana ta'alikat da ya gama ta'alikat din sai ya hada wannan nuska ta ta'alikat din da wata muqaddima sai ya aika wa malam sayyidu sabiq cewa gashi in za a sake buga littafin a yi waɗannan gyare-gyaren don a tafi a gyare gaba ɗaya ya ce shuru wata da watanni bai ji wata amsa ba daga malam sayyidu sabiq shi ne sai ga to gara dai wannan abin shi ya fitar da shi kawai domin ya yi ƙoƙarin saduwa da shi ta hanyar wasu ‘yan uwa da suke misra a ji labarin shin ko ya gani ya tabbata ya gani mai reaction ɗinsa babu wani reaction shine sai albani ya azama ya buga su a matsayin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna duk da yake shi ma bai kai karke ba bai kai karke ba shi ma amma babu shakka wannan tafi ne mai matukar muhimmanci da amfani ga duk mai karanta hadisi ma na cikin fiqh na kuma mai karanta tafin fiqh fiqh sira fiqh sunna musamman kuma muqaddima da take magana akan wasu ka'idoji na ilimi wajen ka'idoji ne guda goma sha biyu ko ko sha hudu a sha sha biyar waɗanda ainihin malam albani ya yi su akwai malam albani namu malam muhammad nasir albani malam albani muhammad awal allah gafarta mishi ya yi karatun waɗannan ƙa'idoji a cikin kasusuwa wanda karatu mai matuƙa armashi malamai ma daga ƙasashe na ƙasar nan suna aikowa a ɗauka musu wannan kasusuwa don su je su ilimin da ke ciki to a cikin wannan littafi mai albarka malam albani ya yi magana akan wannan magana domin wannan magana yadda ka ji ta anan bil harf shi wancan malami ya ɗauko ta sai da sabik ya saka ta a cikin tamamul minna kuma ya goyi bayanta da da albani ya zo magana a kan ta gashi a cikin shafi na tamanin da tara da yake cewa a cikin ainihin alola gashi ya ce ƙaunuhu fil fardil wudu a cikin shafi na tamanin da takwas amin ƙaunuhu fil sadis magana da ya akan farilla ta shida game da alula ba ana cewa haka ma da wata tartibu da jerantawa ko ba ana fara ba anan ma a kasashen mu yace falam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda illa murattaban ka ganshi ko irin magana ce ba a taba ciro magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya alula sai a jere qult sai ni malam nasiruddin nace tabi al muallif fi hadha ibn al qayyim ibn al qayyim rahimahullah malamin nan anan ya bi sawun ibnu qayyim ne Allah gafarta ibnu qayyim haisu sarraha bihi fi zadul ma'ad inda ya faɗi wannan magana qarar azadul ma'ad ga ta mun karanta ta mun ji wa qad ta'aqqabahu ta'aqqabtuhu fi ta'liqat al-jihad yace amma na mushi ta'aqibi na ci diddigen sa a cikin ta'liqin da dai wa littafin shine da muku isharar dazu at-ta'liqat al-jihad ala zadul ma'ad bima akhrajahu ahmadu na mushi ci shi da cewa al-imam ahmad ya fitar wa min tariqihi abu Dawud, da kuma ta hanyar abu ahmad abu dauda shi ma ya fitar anil miqdam ibn ma'adi yakri qala wannan sahabi yace utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi wudu'in an zo manzon Allah da ruwan alola fatawadda'a ya alola fa gasala kaffaihi salasan ya ainihin wanke hannayensa so uku thumma gasala wajhahu salasan ya wanke fuskarsa so uku thumma ghasala zira'ihi thalathan ya wanke hannayensa so uku uku thumma madmada wastanshaqa thalathan sannan ya koma yayi kurkurar baki da shakarwa ku kalli sequence din kuma da summa da me ya fara wanke hannaye ko tsarkake hannaye daga nan sai wanke fuska kaga ya tsallake kurkurar baki sai kuma ya wanke hannaye waɗannan tsuntsiya hannu sai kuma ya dawo sai ya kurkura baki da shakar ruwa kuga ya karya sequence din da ake iddayin cewa ba ta karya ba wa masahara asau sannan ya shafa akan shi wa uzunaihi da kuma kunnuwansa zahiruhuma wa batinuhuma wa ghasala rijlaihi thalatha ya wanke kafafunsa so uku wa sanaduhu sahihun isnadin wannan riwaya ingantacce ne wa qala shaukani shaukani yake cewa isnaduhu salih وقد أخرجه الضياء في المختار وهو يدل على عدم وجوب الترتيب yana nuna cewa ba dole ba ne sai an yi wannan jeren giya matuƙa ka wanke hannayenka za ka ci gaba da yin Allah duk abin da ka wanke ko da baka jera ba babu komai dan gashi manzo Allah ya yi wata rana abin da ke nuna halasci sai malam ya ce wa azidu huna fa aqulu ina ƙara wani zancen nan ina cewa innan nawawiyya wal da ibn hajr hassana isnadu baya ga wa diya'u din can da kuma shaukani nawawi da kuma ibn hajar su ma sun ce isnadi ne kyakkyawa kaga jama'a ashe magana da aka idda ba babu ita akwai ta kenan daga malamai ƴan uwansu jama'a namu kawai isarwa ne ina fata mun gane wannan to da haka lalle ya halasta a wajen alula a jujjuya tartibin a fara wanke kafa kafin a wanke gabobin hannu ko a fara wanke gabobin hannu kafin a kurkurar baki ko a fare wanke fuska ka bai kwara baki wa haka za ko a wanke kafa sannan a yi shafa a kai duk wannan ya halasta saboda mene saboda wannan hadisi ina fata jama'a mun gane wannan wa kana yamsahu ala ra'sihi taratan wa ala al-imamati taratan wa ala an-nasiyati wal imamati taratan ya kasance yana ainihin wato shafa akan kanshi wani lokaci wani lokaci kuma shafa akan rawani wani lokaci kuma shafa akan goshi da rawani kafin mu wuce karna manta jama'a ya yi ishara akan cewa hadisin al-Imam Ahmad ya fitar da shi da kuma al-Imam Abu Dawud ta hanyar Ahmad a gurgurdan dan karkanin bincike na jama'a na ga hadisin a cikin musnad da Imam babu shakka kamar yadda ya ishara kuma da isnadin kamar yadda yake amma gaskiya ban gan shi inda nake tsammanin shi altafin Abu Dawud ba shine a cikin kitabu Tahara wannan babukan alula sai na kanta hadisan alula ga baki da littafin gaskiya inda ban ganshi ba wallahu ala azan irin wannan malaman baka saurin cewa kuskure ne kana dan tatsitsin almajirinka mai koyon da baki ko amma ni dai ban ganshi ba idan na saki bincika wata kila kuma ba amazon din bane tunda in ba irin wannan ba ka karance littafin da kira'a muta'anniya da sa ido ba ba za ka yi iddayin cewa baya ciki ba to kuma a irin wannan zamanin da ake buga littafin da nuskoki daban ko da ka karance duka sai ka ce a nuska kaza da na karanta babu ya zama ka faɗa abin da ya faru bidab ta yi nuskar da ya amfani ta ba irin taka ba shi wallahu ala. wa amma iqtisaruhu ala nasiya amma takaitu wanda yake yi kuwa akan ainihin goshi kadai falam yuhfaz anhu ba a ainihin kiyaye shi daga ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba kama kaddama kama yadda ya gabata wancan hadisi na ainihin wato abin nan wanda aka wanda ya kawo na Abu Dawuda da Anas ya ruwaito to jama'a wannan anan akwai wata sabon matsala har ila yau shine waɗanda suke da irin nuskar da nake amfani da ita ta su malam Sha'ibul Arnaut da kuma ainihin wato dan uwan shi shine abin nan Shu'aibu da Abdul Qadir Al-Arnaut Za ka ga wani ta'aliki da suke cewa fihi nazaru a cikin wannan magana ta cewa bai tabbata manzan Allah yana a kan watin goshi kaɗai wajen shafa ba suna so su ci gyaran ibul da cewa fihi nazaru ba daidai ba faqad jaa fi fatihul bari ya zo a cikin fatihul bari cewa rawar shafi'i fatul bari mujallar na ɗaya shafi na ɗari uku da biyu ɗari uku da uku amin ɗari uku da hudu ya ce rawar shafi'i min hadisi ata anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama tawadda al-imamu shafi'i ya ruwaito daga hadisin ata hadisi kenan mursali cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato ruwaito ya yi alola fa hasara imamata ar-ra'si sai ya ainihin kwaye watan rawani daga kansa famasaha maqdama ra'sihi wa huwa mursalun ya shafi kansa wannan hadisi ka gani mursali ne daga ata daga annabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu utudida bi maji'ihi min wajhin akhar wannan hadisi ya samu ƙarin ƙarfi saboda ya zo ta wani waje daban mausulan wajen wanda yake ainihin da isnadi cikakke akhrajahu abu dawud abu dawuda ne ya fitar da shi min hadisi anasin daga hadisin anas wa fi isnadihi abu ma'qalin la yu'rafu halu a cikin isnadin akwai abu ma'qal ba a san waye shi ba faqad tudida kullum min al-mursali wal mawsul bil akhar kaga da wancan mursali da kuma wannan mausulin wanda yake a cikin isnadin sa akwai wani da ba a sani ba sun ƙara wa juna ƙarfi wa hasalatil quwwa min suratil majmu'a za a samu ƙarfi ta wannan yanayi idan an haɗa su wa fil babi aidan an usmana fi sifatul wudu a cikin wannan babi akwai hadisi daga usmana wanda yake bayani akan siffa alula qala a ciki yake cewa wa masaha maqdama ra'sihi ya ainihin shafi gaban kansa kamar suna so su ce wannan ya ƙara wa maganar ƙarfi cewa ana iya shafan gaban kai kawai a takaita ga goshi akhrajahu sa'id ibn Mansurin. alimamu imam dan mansur ya fitar da wannan a cikin sunan wa fihi khalid zaid ibn abi malik mukhtalafun fihi amma a cikin wannan isnadi akwai wani mutum mai suna khalid dan zaidu dan abi malik ana da saɓani ga da shi wa sahha an ibn umar al-iktifa bi mashi ba'd ar-ra'si qala ibn al-mundhir wa ghayruhu ya tabbata daga abdullahi dan umar cewa yana takaituwa ko ya bada fatawa a takaita akan ainihin shafa akan goshi kadai kamar yadda ibn al ya faɗa shi da waninsa walam yasiha an sahabati inkaru zalik bai inganta daga sahabbai sun mushi musu ba qala ibn hazm ibn hazm ya faɗi wannan magana wa hadha kulluhu mimma yuqawwi yuqawwa bihi al-mursal duk wannan yana ƙara ƙarfi ga al-mursal al-mutaqaddam dhikruhu wanda aka ambata a can farko wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai wannan magana jama'a da suka yi ta na farko ba daidai bace a dunkule sannan na biyu wani abin mamaki wannan magana ba maganar su bace jama'a maganar wani ne suka kwafo kuma ba su ishara ba wanda wannan ya fi bani mamaki gaskiya saboda Allah a cikin dan bincike bincike ne sai naga wannan maganar bil harf maganganun ibn hajar ne a cikin fatuhul bari muna faɗa wannan jama'a amana ta abin da muka sani ba ma faɗa da mutuncin kowa da ba su da mutunci ba za mu kanta tafansu ba maganganu ne ibn hajar ne ya yi su akan waɗannan isnadoji a cikin littafin fathul bari sannan kuma al'imamul albani ya ishara ga waɗannan maganganu ya hakaito maganganun ibn hajirin ɗin a cikin abda'ifa mujalladi na ɗaya sannan ya mai da martani a kansu cewa hanyar da aka ba aka kai ga kan atsa'u akan wancan mursalin da ake cewa yana da isnadi kyakkyawa amma mursali ne to hanyar ba ta tabbata ba a cikin isnadin hanyar akwai mai riwayan da ba a ansar riwayarsa shine al'imamu abu hanifa a cikin wannan isnadi abu hanifa babban limami ne a cikin musulunci a wajen fikihu amma a wajen hadisi to an samu tangarɗa baya daga cikin huffaz na hadisi malama hadisi ba sa karɓar riwaya ta al'imamu abu hanifa saboda baya daga cikin ahalul itikal inda yake wannan magana ta jawo rigingimu masu yawa a duniyar ilimi akwai wasu muta'assiba waɗanda suke ainihin da kabilanci ga mazhabin Abu Hanifa wanda suke rayuwa a wannan zamani wasu su kuma sun wuce waɗanda suka dinga cin mutuncin wasu malamai sakamakon wannan maganganu daga cikin malaman da suka zama victim akan wannan akwai ainihin al imam al-Khatib al-Baghdadi saboda yayi tarjama ma Abu Hanifa a cikin tafin shi tarihu madinatu tarihu madinatu salam tarihu Baghdad kenan ya faɗi waɗannan maganganu akwai babban malami na bid'a da san rai shine az-zahirul kausari ya mushi raddi a cikin littafin at-tankilu abin a cikin littafin ta'anibul khatib alama saqahu fi tarjamati abi hanifata min al-akabi wanda shi ma Allah ya kawo ne mai da martani shine al-allamatul muallimi shine mushi at-tankilu lima fi kausari min al-abatil to kafin nan kuma kausari yayi ta sukan albani nasiruddin akan wannan magana mala albani a cikin da'ifa tana nan a nan ta farko in ka je ka ɗauka farko farkonta ya yi magana sai da ya kawo malamai daga cikin mu'addilun mutum goma sha biyar waɗanda suka yi magana akan abu hanifa cewa ba an sa riwayas tun da kan al'imamul bukhari ya kawo shi ibnu adin juljani ibnu ma'inin wane ne abu dawuda tukka waɗannan malaman da kake jinsu shahararru suna magana akan mazaje sun yi maganganu game da Abu Hanifa akan cewa ba an sare wayarsa kuma wannan ba na kasawa bace ya ishe shi falala Allah ya bashi falala a cikin ilimi wani bangare wannan kuma Allah ya yi wasu baiwa ta daban akai li kulli fannin rijalu idan kai ka kware akan gyaran mota sai zama baka kware akan tukin mota ba bai zama aibi gare ka wani kuma da ya kware akan tukin mota babu garin da bai zuwa da ita amma kuma bai iya gyara ba kaga dukan ku ma'aikata ne ga mota to haka duka wannan ma'aikata ne ga addini wani hadisi wani fiqh zai yi sai ka hada komai wani kuma Allah na iya mishi baiwa duka abin nufi dai shine zama isnadin bai tabbata ba a kuma kan littafin na da'ifa don haka wannan akwai khalt akwai rikirkita magana a cikin wannan talike na farko sannan kuma akwai plagiarism akwai ainihin wato sarika ilmiya shine rashin isnadin maganar zuwa ga masu ita wanda wannan a ilmance ba daidai bane Allah ubangiji ya tsare mu daga haka Allah kuma ya fi musu gaba ɗaya Allah kuma ya fi mana a taƙaice, bai tabbata ainihin wato ana shafa akan goshi Kaɗai a a akan goshi da sunan an yi alura ba a'a sai an shafa gaba ɗaya kai gaba ɗaya illahirin kai wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab na'am eh eh eh ok na'am ito za a iya ba su wannan uzurin kwarai kuwa cewa wannan duk maganganun suna nufin tunda sun faɗa suka ce faƙar ja fi fatihil bari ko faƙar ja fi fatihil bari to za a kwarai kuwa wannan uzuri ne mai ƙarfi kwarai a ba su uzuri akan cewa tunda sun faɗa tun farko to ya nuna sun yi ishara akan inda maganganun suke amma maganganun dai ba daidai bane babu shakka wannan haka yake jazakumullahu khairan na'am sai ce wa amma wa kana ha ina ne ma wa kana yaghsiluhu rijlaihi idza lam yakuna fi khuffaini wala jawrabaini kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wanke kafarsa yana wanke kafarsa idan ba sa cikin ainihin huffi guda biyu ko safa guda biyu ma'ana idan suna cikin huffi ko safa wa kana yamsa sai shafa akai kenan wa kana yamsa udhunayhi ma'a ra'si sannan yana shafan kai tare da kunnuwa ma'ana kunnuwa a matsayin wasu ɓangare na kai ta yadda ba a sabunta ruwa na musamman ga kunne wannan abin da aka fara cikin malikiya cewa a sabunta ruwa na musamman ga kunnuwa da sunan sunna wato mustahabi a cikin sunan alula ba daidai bane a sunnance ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana raba tsakankanin kunne da kai wajen ruwan da yake amfani da shi don shafa shi ba kunne wani bangare ne na ainihin kai ba bangare ne na fuska ba ana lissafa shi ne a matsayin bangare na kai wajen alula da aka ragowar leman ruwan da aka shafi kai idan aka zo su za a saka a cikin kunne a shafe su ina fata mun gane wannan wa kana yamsahu udunayhi ma ra'sihi wa kana yamsahu zahirahuma wa batinahuma ya kasance yana shafan kunnuwansa tare da kansa kuma yana shafan ciki da bai din kunnuwa walam yasbut anhu annahu akhadha ma ma'an jadidan kuma bai tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ɗiban ruwa na musamman don kunnuwansa ba shi magana da muka yi wa inna ma sahha zalika an ibn umar wannan magana ta inganta ne kaɗai daga sahabi abdullahi dan umar kamar da zo a cikin muwatta ta al-imam malik gashi mala yake cewa rawahu malikun fil muwatta fi tahara babu ma jaa fil masjid ra'asi, ala al babun da ke bayani akan abin da yazo akan shafa akan kai da kuma akan kunne wa sanaduhu sahihun da ingantacce wa ilayhi dhahaba ash-shafi'i rahimahullah imamu shafi'i wannan ita ce fatawashi Allah ya kara mishi rahama fa qala yace yu'khadhu lil udhnaini ma'an jadidan yace a dinga diban ruwa na musamman dan kunnuwa wa aktharu ahli al-ilmi ala annahuma min ar-ra'si bi yamsahani ma'ahu mafiyan malamai suna cewa kunnuwa din bangare ne na kai a yi shafa a kansu gaba ɗaya وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير والنخعي دوانا مالمي فتوسكنا وهو قول الثوري وابن المبارك ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق har waɗannan masu ma Imam Sauri Ibn Mubarak al Malik amma kaga malikiya su kuma suna da fatawa irin ta Shafi'iyya anan kenan Hakanan nan ashabur ra'ayi sune wato ɗaliban al Abu Hanifa kuma Abu Hanifa da Imam Ahmad da Isa dan Rawiya duka waɗannan suna ba da fatawa akan cewa lalle ayi shafa akan kunnuwa da ragowan shafa da aka yi akan kai walam yasiha anhu annahu masal unuka hadithun albatta babu wani hadisi da ya inganta da dai game da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa ruwa akan wuya ga wasu suna Allah bayan sun shafa akai bayan an shafa akai an dawo sai kuma ai haka a shafa wuya gaba daya to wannan bai tabbata ba walam yufad anhu annahu kana yaqulu ala wudu'ihi shay'an ghayra tasmiya kuma bai tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yana faɗan wata addu'a bayan bismillah da yake a farkon addu'a ba nan yana ishara akan hadisai da suka zo ne na addu'an gaba gaba akwai hadisai da suka zo masu rauni kwarai wasu su ma mawdu'ai ne wanda ana cewa in an zo wanke hannu alula kaza addu'a kaza wanke fuska addu'a kaza wanke gaba hannu haka dai kowace gaba da addu'arta to waɗannan addu'o'i da suka zo a wannan hadisai ba su tabbata ba wa kullu hadithin fi azkaril wudu'i alladhi yuqalu alayhi duk wani ainihin wato hadisi da yazo game da addu'o'i da ake yi a cikin alola yuqalu alaihi waɗanda ake yi sanda ake alolan fakadhibun ƙarya ne mukhtalaqun ƙirƙirarriya walam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shay'an minhu wanda Allah bai faɗi wani hadisi a cikin wannan ba suna a cikin tafan mawdu'at in ka ji zaka gansu wasu suka dame mu ba na wala allamahu li ummati wanda Allah bai sanar da al'ummar shi wannan irin karatu ba wala sabata anhu ghairu tasmiya fi awwali bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗan wani abu ba in banda bismillahi da yake faɗa a farko wa qawluhu da kuma faɗin sa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره يا تبتنا يوانا الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنا شهد شوى babu an bauta gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya kuma Muhammadu bawansa ne manzansa ne sallallahu alaihi ya Allah ka sanya ni daga cikin masu tuba ya Allah ka sanya ni daga cikin masu ainihin samun tsarkakuwa wannan hadisi ya tabbata al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi kuma asalin hadisin yana cikin Muslim wannan addu'a wanda take ainihin wato tabbatacciya ce iyakar addu'a ah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Imam Tirmidhi shine ya da ƙarin lafazin Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina kuma ya ce tabbatacciya al-imamu ibnu hajarin ya tabbatar da ingancin ta a cikin at-talkhis da sauran malamai ina fata mun fahimci wannan jama'a fi akhirih a ƙarshen alula ba a yin wani addu'a sai wannan na farko da na ƙarshe sannan wa fi hadisin akhara fi sunanin nasa'i mimma yuqalu ba'da al-wudu'i aidan ya zo a cikin wani hadisin daban kuma a cikin littafin sunan na al-imamu nasa'i cewa ana faɗi a cikin alula a ce subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka a da aka fi da suna kafaratul majlis manzo Allah yakan yi ta a ƙarken alula malamai suna ganin ko dai ya zama a matsayin yana yin ta a matsayin wato ikhtilafu nawa? wani lokaci yayi wannan wani lokaci yayi waccan ko kuma waccan ita ce addu'a ƙarike alula wannan kuma addu'an tashi daga waje domin dama amfanin ta kenan kamar da al hakim ya fitar da hadisin ingantacce game da ita cewa duk wanda ya zauna a wani wuri ya tashi bai yi wannan addu'a ba sai yayi nadama zaman shi a wannan wuri na alkiyama idan koye wannan addu'a idan abin da ya aikata a wajen sabo ne sai a gafarta mishi gaba ɗaya zinubansa idan abin da ya aikata a wurin na alkhairi ne sannan ya ƙara yin wannan addu'a ranar alkiyama za a zo ita a cikin kayan shi na lada an lullube ta da wani mayani na musamman tana ƙanshin almiski al-imamu ainihin hakim fitar da wannan da isnadi ingantacce ina fata mun gane wannan jama'a to kaga su malamai sai suka nuna to kenan waccan addu'a yana yi Allahumma tawabi tawabina kaza kaza kaza a matsayin karken mene karken alula wannan kuma yana yi a matsayin addu'a da zai in zai tashi daga gurin alula din duka taujihin da aka ɗauka babu laifi za a iya amfani da shi insha Allah wallahu ta'ala a'lam na'am eh eh sanya ruwa a baki a ɗaya ruwa a sama ko to ɗaga kai sama bai inganta ba shi ma hadisin da ya kawo hadisin ya ne ba'ifun jidda a cikin littafin ibnu sunni na ainihin amalin yomi wal laila sai kuma yatsa da ake miƙewa a sama wannan ba bai da ma wani hadisi bai da hadisi kawai da mutane ne suke za ga iyayenmu na da haka an miƙe yatsa haka ana ana ishara ana ana shahada wannan duka dai kawai wata wasu al'adu ne da suka zo wa mutane aka lafaka su da ciki amma a cikin addini irin na annabi babu waɗannan sallallahu alaihi wasallam kuma ko a cikin dafan fiqhu ana karanta waɗannan da ka san ba addini bane kenan Allah shi kyauta na'am eh Allahumma jalimi at-tawabina wa jalimi al-mutatahhirin iya zan da ya inganta kenan waj'alni min ibadika salihin wannan ma wani lafuku ne wato wani wani zangayi ne na mutane sai ka je addu'a ce mai kyau amma ka je ka yi ta wani wuri daban ka ce Allah a inda ta zo amma ka ƙara ta anan ba haka ta zo ba ka tsaya a kan lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar Allah ya samu dace a ana yin kafatul majlis ne idan zaka tashi daga wajen na'am idan an gama zaman da ake na tattaunawa ko shawara ko karantarwa ko mitin ko zaman fira ko zaman menene a cikin gida ne ko a waje annabi cewa duk wanda ya zo nan majalisi man jalasa majlisan thumma qama wanda ya zauna a wuri sannan ya tashi bai wannan addu'a ba ranar kiyama sai yana damun wasu zaman shawara ba lamari ne kankani ba Allah ya tsare mu wanne kenan na na imam nan kusa littafin albani wato sifatul wudu a littafin su salim ko waɗannan ɗaliban mala albani na sifatul wudu ya tabbata insha Allah walam yakun yaqulu fi awwalihi nawaitu rafa al hadath kuma a farkon addu'a alula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya furtawa yace na yi niyyar cire kazanta ko datti da ke jikina ba hatar salati ba kuma ya cewa na yi niyyar halasta wa kaina yin sallah lahuwa wala ahadun min ashabihi albatta annabi ko sabai da ɗai ba su taɓa yin wannan ba masu da littafin kitabun niyya ɗin nan da suke to wannan maguzanci ne jama'a ce niyyar sallah niyyar azumi niyyar zakka niyyar sallar gawa addini wannan kwata kwata jama'a jama'a ku daina saye kar ku je kuna siyan abin da yake barna da kuɗin ku kuma in ba ma rashin kan gado ba yaushe ake siyan ilimi a kasuwa duk wanda zai wannan fa shi bai so ya je makaranta ne sai a ce gashi nan a sawwake akwai ayatul kursiyu akwai laqad ja'akum akwai yasin akwai kaza sai kuma a ce akwai addu'o'i akwai niyoyi duka shi wai yana ganin ya wadata daga zuwa makaranta wannan dabara ba ta kai ka ba sam ba ta kai ka ba ba shi yiwuwa ka zama ka iya ilimi ta hanyar wannan dabara dole sai ka je ka koya to baya ga haka kuma babu inda ake niyya sam a ce wai niyya sai an furta ta wannan ya saba wa asalin ma psychology dan adam furta niyya ce nayi niyyar yin kaza kana bada labari a niyya mahallu halqal haka malamai suka ce a cikin zuciyarka ne abin da kake yi ka ci cewa to yanzu kaza nake sai kawai ka ci gaba da yi ko malaman da suke bayar da wai istisna'i cewa a aikin haji akwai niyya ba niyya bace ake fara aikin haji talbiya ba niyya bace kaji sunanta amsa kira sai ya zo idan zai alola sai ya ɓuya shi kaɗai sai ya wanke hannun shi sai ya kai jikin hammata haka ya zo a cikin wayan musulun ya wanke fuskar shi kuma har sai ya zo kan doron wuyansa in ya wanke kafa kuma sai ya kawo kusa da cinya sai wani ɗalibi ya gaishe ce malam mai kenan kuma irin wannan addini sai ce da na san kana gani ma ni da ban yi ba ya ce ji sai ya faɗa mai wani na ji annabi ya ce kaza kaza ne shine ni nake fata idan na zo ranar a kiyama ya zama haske na hawuya har jikin hammata har cinya ƙarin haske ne yake nema tun malamai suka nuna wannan ainihin kaji kamar da ya ce wai ta'awwalu yana yin ta'awili yana murɗe ma'ana hadisan cewa tun tunda hasken manzon Allah ya yi ishara ga iya inda zai faru to ko ka wuce wajen hasken ba zai kai can ba inna ma halal sai ya disa shi sauran sai ya disa shi yes dan kamar misali a ce ga kayan abinci ne da aka baka cewa za a yi biki ana sa ran wannan abinci mutum hamsin za su ci shi amma ana so nagarta shi ta zama daidai kaza komai ya zama yaji sai kai ka tunanin to tunda dai hamsin aka ce bari mu ninka so uku na mutum ɗari da hamsin sai ka cika ruwa a cikin kayan haɗin me zai faru abincin zai lalace zai zama ko da an same shi da yawa barin shi zai ba za a iya ci ba don yanzu ya zama fate-fate ka cika mai ruwa wai don yawa don mutane da yawa su samu to da haka idan mutum ya je garin tsawaita hasken hasken zai disa shi ne gaba ɗaya ba zai samu ba don ya yi bid'a amma abu huraira ba za a ce ya yi bid'a ba shi wannan ta'awili kamar da malamai suka faɗa haka ake cewa amma ba za a bi shi a kai ba sai a ɗauki ka'ida cewa al'ibratu fi ma rawa la fi ma ra'a Abun lura a nan shine abin da ya ruwaito ba abin da ya gani ra'ayinsa ba ina ba ta mun fahimci wannan Tunda manzo Allah ga yadda yake alula to iya nan shine inda za a samu wannan gurra da wannan hajila din wallahu a'lam wannan malamai sun tabbatar da wannan magana sa al-Imam da Ibn Hajarin da sauran malamai akan cewa lalle wannan daga Abu Huraira ba abun karba bane wa amma Abu hadisi Abu Huraira ta fi sifatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallama annahu ghasala yadayhi hatta ashra'a fil uddayn cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke hannayensa har ya kusa kaiwa jikin damatsa wa rijlaihi hatta ashra'a fi saqaini da kafafun shi ta yi kusa kaiwa har kusa kaiwa cikin tsintsiyar kafa cikin kauri kenan fa huwa inna ma yadullu ala idkhalil mirfaqain wal ka'bayn fil wudu yana shigar da wato cikin su gwiwa kafa din da kuma gwiwa hannun ya zama an an zo wankewan ba za ka tsaya kai tsaye jikin gabab bane kamar inda za a yanka bane A'a za ka sa ruwan ya dan dara ya wuce ya wuce daidai wajen haka wajen kafa ba wai za a tsaya daidai kan kullumar wannan ainihin ah, kashi na jikin kafa ba a za ka sanya shi ya zama ya shige gaba ki shi shine abin da Abu Hurairah yake nufi a cikin wannan riwaya wadda kuma al-Imam Muslim ya fitar da ita ina fata mun gane wannan sai ce wala dillu ala mas'alatil ifala wannan bai nuna cewa bai nuna cewa an tsawaita din irin wancan tsawaitawa da Abu Huraira shi yake yi Allah ya ainihin kara masa yadda saboda lokaci ya ƙure sai mu tsaya nan insha Allah tunda mun samu gaba sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi akan fadin sa ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء muna faɗa wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa